باب استئذان الطيب في النكاح بالنطق والذكر بالسكوت سبق أن قرأنا الأحاديث أليس كذلك ولم يبق سوى بعض الأقوال التي قالها المؤلف قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكه الأيم حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وفي رواية الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماتها وفي رواية الطيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وفي رواية والبكر تستأذن يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها سماتها قال العلماء قال العلماء ما لم يسكتي نعم. الأيم هنا الصيب أبن لا يجني في الأيم هنا نن الصيب بزورا كينا كما فسرته الرواية الأخرى التي ذكرنا سبق أن ذكرناها بالأمس وللأيم معان أخر wannan lafz kalma tana da ma'anoni ban da wanda muka faɗa cewa ba zawara قال القاضي القاضي يسي القاضي إياد ظاهر اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة ce malamai sun yi kari juna ilimi dangane da mai ake nufi da al'ayyim a nan tare da cewa sun ijma'i cewa al'ayyim ana amfani da ita dangane da mace wacce ba ta da miji ko bazawara ko budurwa babba ce ko karama bikran kanat aw tayyiban qalahu ibrahim al-harbi wa isma'il al-qadi wa ghayruhuma wal aymatu wal aymatu fi lughati al-uzuba da ake nufi da al-ayyim al larabci ma'ana gwagwarci kenan duk wanda ba shi da mata ko wanda ba ta da miji ana ce da shi ana amfani da wannan wa rajulun ayyimun wa mar'atun ayyim wa haka abu ubaidin annahu ayyima aidan qala al-qadi thumma ikhtalafa al-ulama fi al-murad biha huna wa qala ulama al-hijaz bayan sun tabbatar da cewa wannan kalma ana amfani da ita dangane da namiji da bashi da mace ko mace da bata da miji babba ce ko karama ba bazaura ko budurwa to sai ce sai gashi kuma manzon Allah ya fada al ayyimu ahqqu bi nafsiha to ya ya za a fassara me ake nufi da al ayyimu anan sai suka ce malamai sun kari juna ilimi fa qala ulama'ul hijaz malaman hijaz suka ce wal fuqaha ukafatan da dukkan malaman fiqh kafatan mana mafi yawancin su kenan me suka fada suka ce almuradu as-sayyib abinda ake nufi a bazawara wastadallu bi annahu ja'a mufassaran fi riwayat al-ukhra bi sayyib suka ce ai wata riwaya ta zo ta fassara al-ayyi mana abinda ake nufi as-sayyib bazawara kama zakarnahu wa bi annaha ju'ilat muqabalatan lil-dhikr wai ai da aka ce as-sayyib أحق بنفسي هي كما كتي والبكر تند قابل الطيب البكر والبكر الطيب لا بد أن تتغير المعنى بأن يكون المراد بالطيب هنا الطيب المعروفة بمقابلة البكر يتي للي تند يزوهك للي أفسر الطيب نان دبزورا وبأن أكثر استمالها في اللغة للطيب يتي كون يكي أنا أمفاني دا كلمة أدك معنون أبن دي في أكا في أمفاني دا تمشي يوا شيني بزورة abin da suka faɗa kenan akan haka al'ayyin haqqu bi nafsiha bazawara kenan wa qala al-kufiyuna wa zufar malaman ahnaf zufar wani babban malami ne cikin manyan malaman ahnaf suka ce al'ayyimu huna kullum ra'atin la zawja laha bikran kanat aw sayyiban suka ce mu za mu koma da asalin ma'anan abinda ake nufi da al'ayyi ma'anan asalin ma'anan macin da ba ta da miji ba zawara ce ko budurwa kama huwa muktazahu fil lugha qalu akan haka akan wannan fassarar da suka tafi sai suka ce fa kullu mar'atin balagat fa hiya ahaqqu bi nafsiha min suka ce akan wannan fassarar da su suka tafi akai duk da ta balaga ma'ana ita ce tafi cancanta da kanta a sama da waliyinta sawa budurwa ce ko bazawara matkanta balaga wa aqaduha ala nafsiha an nikahu sahih wa in ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba auren ta yayi ta je ta sa mm, alkali ko liman ko wanne ya daura mata aure وبه قال الشعبي والزهري يتي إمام الشعبي ده إمام الزهري شيخ إمام مالك شيما هكا يفعل قالوا sai suka ce walaisatu min la nikaha illa bi wali sai suka ce walaisal waliyu min arkani nikahi bal min tamami suka ce waliyi ba rukuni ne na ingancin aure ba a'a yana cika aure ne in ya zama na ba rukuni ne na inganci ba shartu shurutu siha wa shurutul menene shurutu siha da shurutu kifa in aka ce shartu siha to wannan sharatin babu shi abin bai inganta ba aka ce sharadi ne mutammim to ba ko baya nan abu zai yi mun fahimce su wa qala al-auza'i wa abu yusuf wa muhammad tatawaqqafu تتوقف nikahi ala ijazati al-wali wayan malamai suka ce ai ingancin aure ya sai waliyi ya ba da izini ya ce na yadda shi kenan قال القاضي واختلفوا ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم احق من وليها هل هي احق بالاذن فقط او بالاذن والعقد على نفسها توكي احق بنفسها من وليها haƙƙi haƙƙun din shine ta fi cancanta da bada izini ko ko a'a da bada izinin da kuma ta daura makarta aure fa inda jumhur bil izni faqat jumhur malamai suka ce a haqqu bi nafsiha fil izni faqat wa inda haula'i bihima jami'an wa'annan su zufar da malaman kufa wai suka ce a haqqu bi nafsiha bil izni wal aqd وقوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة وداود ويحتمل أنها أحق بالرضا أي لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي طيب إلى آخر ما قال ثم قال واعلم أن لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولي ولوليها حقا وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها كفءا وامتنأت لم تجبر ولو أرادت أن تتزوج كفءا فامتنع الولي أجبر فإن أصر زوجها القاضي فدل على تأكيد حقها ورجحانه قال الشافعي <clears throat> wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil dhikri wannan maganar da muka karanta yanzu na fassara jiya na faɗe shi na faɗe ta wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil dhikri wa la tunkahu al dhikru hatta tusta'mar fa ikhtalafu fi ma'anahu sai suka ce malamai sun kari juna ilimi a cikin ma'anar wannan magana فقال الشافعي إمام الشافعي وابن أبي ليلى أي عبد الرحمن بن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرهم سكتي الاستئذان في البكر مأمور به فإن بدروا زأني إذن انت زأني سيتايا تيدنت شيني تيشورو فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان مندوبا إليه in waliyinta wani ne daban ba mahaifinta ko kakanta ba to wannan istizanin lalle ne sai an wajibi ne amma in mahaifinta ne ko kakanta suka ce neman izinin mandubi ne ba lalle ne sai ta ba da izini ba ba lalle ne sai an yi ba walau zawwajaha bi ghairi istizaniha sahha li kamali shafaqatihi da a ce mahaifinta ko kakanta zai aurar da ita ba tare da an nemi izinin ta ba suka ce auren yayi saboda me suka ce li kamali shafaqatihi saboda an san mahaifinta ko kakanta yana matukan tausaya mata yana matukan santa da alkhairi ba zai taba zaba mata abin da zai cutar da ita ba wa in kana ghayruhuma min al-awliya'i wajaba al in ba mahaifinta bane ko kakanta shauran waliyai ne to aka ce wajibi ne a nemi izinin ta walam yas yasiha inkahuha yace bai inganta a auren da ita ba kafin a nemi izininta ma'ana a auren da ita ba tare da izinin ta ba sai ya zama mahaifinta ko kakanta saboda me suka ce ai ba yadda za a yi su ta ko su yi mata ciki blak ba yadda za a yi suna tausaya mata in wanne daban fa sai ta yi wani abu son zuciya shiga ke sa suka ce lalle sai an nema mun gane ku وقال الأوزائي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين يجب الاستئذان في كل بكر بالغة وأما قوله في البكر إذنها صماتها فظاهره الأموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح to su wane ne waliyai sai aka ce al-awliya wa qad ikhtalafa al-ulama fi al-awliya manhum su wane ne waliyan da za su aurar da ake magana kan waliyanta waliyanta sai suka ce fa qala malikun والثوري والليث والشافعي والجمهور الأولياء في النكاح هم العصبة سوني وسوني وإن كما عصبة مصدر التاسيبنشي وليس للخالي ولا ولد الأم ولا الإخوة من الأم ولاية كاونتا ɗan uwanta daga mahaifiya li ko ƴaƴan mahaifiya ƴan uwanta li ummai ba su da wilaya a kanta wa anil hanafiya haula min al awliya al ahnaf suka ce da waɗannan al asaba da kawunnanta da ƴan uwanta li duk asab duk waliye ne in sun daura aure yayi وقال بعض أصحابنا إتي وأنتم على من شافية ce. in kana waliyu aban aw jaddan fastiqizanuhu mustahabbun wa yakfi fihi sukutuha in waliyin da zai daura auren mahaifinta ne ko kakanta to neman izinin mustahabbi ne ba wajibi bane in ta yi shiru ta ta bada izini kenan wa in kana ghayruhuma fala budda min nutqiha yace in ba shi bane in ba mahaifinta ko kakanta bane to lalle sai ta faɗa sai ta magana me yasa suka ce suka ce ai tana jin kunyan mahaifinta da kakanta fiye da sauran waliyar yasa ba za ta iya fada ba anna tastahi min al-abi wal jadi aktharu min ghayrihima wa sahih alladhi alayhi al-jumhur anna sukuta kafin fi jami' al-awliya'i li umum al-hadith li wujud al-haya sannan sai ce wa an dangane da budurwa kenan wa amma sayyibu yace amma bazawara fala budda fihi min an-nutqi bila khilafi yace amma bazawara فلا بد فيه من النطق بلا خلاف suka ce an yi ijma'i cewa in dai bazawara ce to sai ta yi magana ta ba da izini in ta yi shuru shurunta ba zai iya ba zai sa ya zama ba zai zamo hujja ba zai zamo dalili ne na cewa ta yadda ba kun gane ko me suka ce an kana waliyu aban aw ghayrahu sawa'an waliyinta shine mahaifinta ko wani mahaifinta li'annahu li'annahu saboda abin da sa suka faɗi haka suka ce budurwa in mahaifinta ne ko kakanta in ta yi shuru ma eh, in ba in ta yi shuru to ya ta yadda kenan in ba mahaifinta bane ko kakanta zai zama waliyi aka ce lalle sai ta faɗa malamai suka ce a'a tsawo amma mahaifinta ne ko kakanta ko duk wani waliyi in ta yi shuru ma ya wadatar saboda haka hadisin ya faɗa amma ba zawara suka ce tsawo amma mahaifinta ne ko kakanta ne ko wani ɗaya ne cikin waliyarta aka ce lalle sai ta yi magana saboda me suka ce li annahu zala kamalu haya'iha بممارسة الرجال ويكون زال كمال حيائها بممارسة الرجال وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوضع شبهة أو بزنا أو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكس أو وطئت في دبرها فلها حكم السيد على الأصح وقيل حكم البكر والله أعلم. نعم. abin da yasa aka ci sai ta yi magana li'annahu zala kamalu haya'iha bi mumarasatir rijal tunda ta taba yin aure ta yi gogayya da mijinta ta goge kenan ta kanta ya waye ta san abin da ake ciki shi yasa za ta iya yin magana kunyar da take da shi da da take budurwa din babu wannan kunyar babu don sun rataye kunyar ne da budurcin mace duk ya mace sa'an da aka sadu da ita aka gusar da budurcin to aka ce kunya sai ragu mata a idanta ba kaman yadda yake da lokacin take budurwa ba haka ne to sai suka ce ko kaka duk abin da ya sa budurcin ya gushe yana rage mata kunya a idanta sai sa wasawa alzalat ha fi nikahin sahihin aure ta yi mijinta ya sadu da ita aka gusar da budurcin suka ce ita ma lallai sai ta yi magana Au fasidin ko aure ne yake fasidi aka aka aka aka warware auren Au bi was'i shubhati ko saduwa aka ita akan shubha Au bi zinan au zalata bakaratuha bi wasba ko ko a a budurcin ya gushe ne saboda ta yi tsalle saboda da sai ya yi aure da wuri yanzu sai ta girma ta kosa har ta koshi tana tsalle za ta makaranta za ta yi kaza suka ce wannan tsalle tsalle yakan yi ya sa budurcin ya gushe Au bi isbi'in ko ko ko yatsa ne saboda cushe-cushe ko wani wata za a sa kaza wannan za a sa kaza sai ta budurci ya gushe suka ce wannan shi ma ya wajabta sai ta yi magana au bi tulil mukti ko ta jima ne tana zaune ba ta samu ta yi aure ba saboda jimawa yau da gobe yau da gobe za a yi tsalle nan kowane wata za a cusa kaza za a ci kenan suka ce wannan shi ma ya sa budurcin ya gushi a wata shi akan haka ba lallai ne don mutum ya auri mace bai same ta da wannan jinin bukara na budurci ya ce wai ta saba a ba lalle ba ne sai ta yi saboda ta jima a gida ko saboda yawan tushe-tushe ko tsalle akwai abubuwa shida da malamai suka nuna cewa yakan hana cewa mutum ya auri budurwa ya sadaita a zawar jini ya fito suka ce sai ta yi wurin na da kauri ne yana da karfi ne sai daga baya zai zamo ko ko sai ta jini ya fito kaɗan ne ba a sani ba lokacin ba cikin hayyacinsa suka ce abubuwa guda shida suka kawo da wannan fitina ce sosai in aurar da budurwa sai dangin mijin sai an kai farin tufa sai ai mene an same ta budurwa a je ana yawa ana tallatawa saboda maguzanci da jahiliya yanzu wannan dukkan ya waye ba a yin waɗannan baki ɗaya mun gane ko Thank you. babu taswijil abi albikiri asarira, saghira babin da ya zo na uba mahaifi zai iya aurar da yarsa karama budurwa yar ƙarama bata balaga ba zai yi aurar da ita ba da ta sani ba ba da ya faɗa mata ba da ya nemi izinin ta ba abin da ya faɗa kenan ko babu tazwijil abi albikir asarira. babin da ya zo na mahaifi zai yi aurar da yarsa budurwa karama ma'ana kafin ba in aka ce as-saghira ta balaga kenan kafin balaga kenan to fiqhul mas'ala kenan to yanzu zamu ga menene dalilinsa me ce ce hujjarsa ko قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال yace wajadtu fi kitabi an abi usama an hisham an abihi an aisha qalat aisha tace tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li sitt sinin wa bana bi wa ana bintu tis sinin tace manzo Allah ya aure ni ina yar shekara shida na tare aka shigar da ni ma'ana ta tare ya sadu da ita tana yar shekara tara yar shekara shida za ka aurar da ita me za ka faɗa mata ya za a tattauna ba na ba sani ba ke to amma mahaifin ya aurar da ita ko ko da yake sai magana suka ce suka zo suka ce mutum ya aurar da yarsa karama bata balaga ba me ke hukunci in ta girma tana da khiyari ko bata da in ta balaga za ta tana da khiyari ko bata da khiyari suka suka ce duk abin da yake faruwa dai wannan kisa ta manzon Allah daban ce dan ubanta ya aurar mata wanda ya fi ne shi yasa wannan matsalan ita ta zama ban ke ko tace manzon Allah ya aure ni ina yar shekara shida na tare ko aka shigar da ni wajensa ina yar shekara tara ma'ana da aka aure ta sai da ta shekara nawa gida kafin ta tare ke uku ko a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ci da ita ko ba ya ciyar da ita eh? ma'ana in an aure mace kafin ta tare ciyarwa wajibi ne akan mijin ko ba wajibi bane to da manzon Allah ya aure na Aisha tana shekara shida sai da ta shekara tara ko aka ta tare shekara biyu kenan ta yi gida suka ce ba a taba samun wata riwaya da ke nuna cewa manzon Allah yana ciyar da ita da a ce wajibi ne suka ce da ya ciyar da ita ba zai taba yi suka ce da wajibi ba mun gane ko to da aka daura auren me ya hana ta tarewa illa daga mijin ya fito ko kuwa daga gidansu ha wajibi ne a ba masu zai iya wa ba ba ai ba su ba zartuwa ke ba zai iya wa ba zai iya wa ba zai a shige na har a tashi karatu zai iya zai mun gane ko qalat sai ta kuma ta ce manzo Allah ya aure na yar shekara shida na tare ko aka shigar da ni ko ya da ni ina yar shekara tara yaya aka faru ya abin ya kasance qalat sai ta ce faqadimna almadinata sai muka iso madina ina aka daura auren kenan faw'iktu shahran tace muna shigowa madina sai na kamu da rashin lafiya zazzabi wata daya gashin kai na ya zubi sai Allah ya bani lafiya na samu lafiya na farfado na dawo yadda nake fa waffa sha'ari jumaimatan sai gashi na ya sake dawowa har ya cika ya kai inda ya tsaya fa'atatni ummu ruman wata ranar na tsaye sai ga ummu ruman matar abubakar kenan mahaifiyarta kenan yace fa'atatni ummu ruman sai ummu ruman ta zo min wa ana ala urjuhatin wa ma'i sawahibi al urjuha shay'un min al khashab yal'abu bihi sibyan urjuha ita ce katako ko falanki da yara ke wasa falanki mai faɗi mai tsawo sai a ɗauka a ɗora tsakiyar kan wani abu mai tudu in aka hau baya ya fi nauyi sai gaba ya ɗau in aka hau gaba ya fi nauyi sai baya ɗau eh? a lilo lilo yana ɗaukan ma'anoni lilo in aka hau wannan abin yana yi sunan shi ne in ka hau wannan duka yana yi to wannan shine urju haƙi ka ce masa lilo ka ce masa menene da menene abin da ake shi shine falanki ake ajiyewa mai tsawo mai faɗi a sai a saka abu mai girma tsakiyar abin in wannan yaro ya in wannan yaro ya hau ya fi nauyi sai gaban ya hau wannan ya fi nauyi sai bayan tace ina kan ina lokacin ina nan muna wasa ni da kawaye na fasara hadbi sai ta zo ta ce ke ki zo nan fa ataitu ha sai na je wa ma adri ma turidu bi tace ban san me take nufi me za a yi da ni na ga dai mahaifiyata ta ce yanzu sai da kiya sai na je fa akhazat bi yadi sai ta kama hannuna fa awqafatni ala albabi sai ta je ta sayar da ni a bakin kofar gida fa qultu ah ah tace sai sai sana gaban ta fadi sai ta mai da numfashi hatta zahaba nafasi sai da ta mai da numfashinta ta samu abin nan ta numfashi ta mai da numfashinta ko fa adqalat ni baitan sai ta kama ni ta shigar da ni wani gida ta zo muna wasa ni da yara ta ce ke ki zo nan ta dinna zuwa ta kama ni ta je ta tsayar da ni bakin bakin kofa wani gida sai na firgita da na dawo cikin hayyaci na sai ta shigar da ni wani gida fa'iza niswatun minal ansa tana shigar da ni gidan sai ga matan madina an yi shiri za a tarbi amarya an shirya ana zaune ana jiran za a kawo amarya ko fakulna tana shigar da ni sai suka ce alal khairi wal baraka Allah sanya alkhairi Allah sanya albarka alal khairi wal baraka wa ala khairi sa'irin an yi asa'a asa'a aka yi Allah sanya albarka Allah sanya alkhairi fa ni ilayhinna sai mahaifiyata ta sallama ni ta dauke ni ta danka musu shikenan ta gama aikin ta ta dauko amarya ta shigar da ita inda za a gyara ta kenan fa ghasalna ra'si wa ni suka wanke min gashi na suka taje in nan ne ba haushi aka yi mata yi kitso ko in kuma laraba ne aka taji aka gyara ta aka yi mata wanka aka kawo leshi aka kawo a ba haka bane aka kawo gwalagwale aka kawo na jidda na na dubai rabin ak mana aka gyara ta aka yi mata ado aka yi menene da menene falam yarquni illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duhan fa aslamnani ilayhi dace lokacin duha sai ga manzon Allah ya shigo sai suka danka ni suka sallama ni suka mika ni suka bashi sai ce abin da ya razana da sai ga manzon Allah a lokacin duha sai suka sallama suka danka ma'ana an an shigar da amarya kenan ɗakin to ina mahallu shahid cikin wannan hadisi da yace babu tazwijil abi al-bikri as-saghira tace tana yar shekara shida aka aurar da ita an aurar da ita tana shekara shida za a nemi izin yar shekara shida ka ce za ka aurar da ita ta abin da ake faɗa ta san menene to sai da ta kai shekara tara tukun ta san ma cewa ashe aure ne قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة وحول السند قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين أو أن الرواية سأكت يا أوريت سنة إرشي كرا بكوي كتاري تنا شكرا ترى إذكت يا وترواية شكرا شدة وترواية شكرا بكوي إذكت إيه شكرا شدا نيدا أم وتنين to shi yasa in an ga dama sai a ce shekara shida a jefar da yan kare in an ga dama a ce ta shiga cikin shekara ta bakwai aka aurar da ita shi yasa babu tanakudi a ciki ko tace wazuffat ilaihi wa hiya bintu tis'i sinin wa lu'abuha ma'aha sai lokacin da aka kai ta ma tana yar shekara tara kayan wasan yaran tana tare da ita bibi ne da menene da menene suna wasa da yar tsana da menene ومات عنها وهي بنت ثمانية bintu يا ya aure ta tana shekara shida ta tare tana shekara tara ya bar duniya قال وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشر واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ suka ce abinda aka fi sokar uba ko kaka ya aurar da yarsa karama sai in ta balaga in ta kai shekaran balaga kenan wa yasta'zinuha ya nemi izininta li alla yuqi'aha fi asr az zauji wa hiya kariha kada yazo ya aurar da ita tana yar shekara biyar ko shida ko bakwai wata san komai ba bayan ta balaga mutumin ya mijin ya mallake ta kuma ba ta son shi kuma ta zama cikin wahala kenan وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة وأما وقت زفاف الصغيرة إتي تم أن أورد إتتنا إركرما يوشني زا أشقد إتا وجم مجنتا يوشي زا تتاري يوشي مجنتا زي صادو دا إتا والدخول بها فإن فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه safira Umila أمل به yace in aka aurar da ita tana karama in an samu yarjejeniya tsakanin mijin da iyayen ko yar kan ga lokacin da zai sadu da ita aka ga ba za ta cutu ba aka ce babu laifi saboda aka daura aure haka ka matsa ka takura sai ka aure da, ka matsa to za a auren maka ita amma za baka shekara biyu ko ɗaya ko biyu kada ka sadu da ita ko tana gidan ai ni na fi son adunta a aurar da ita da tare to za ma sharadi za ta tare duk wasa za ka yi da ita za ta yi maka amma kar ka sabu da ita sai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu aka yi haka sai a aurar da ita sai ta tare amma ba shi da iko tun da an sharaɗi ba shi da iko ya sanar da ita sai bayan shekara ɗaya ko shekara biyu eh akwai wahala to amma an sharadi tun da an sharadi ba wajibi bane cika ba eh? Eh. yana ciki me zai hana shi shiga ciki ba an haranta mishi saduwa da ita ba ne. kaga yanzu yar mu ba masu ma'aurar da ita bata girma ba bata da kwari bata da komai shi kuma hankalinsa ya tashi ya matsa ya ji ya kawo ya ji ya kawo ido yana ta hadiyan yawo ya menene da menene to sai su ce da kaga wannan al'amarin naka yayi yawa kwarai ba ma kaza kaza za a da auren maka amma fa za bayan an daura aure da sharadi sai ta kai shekara kaza ta ka sadu da ita to shine abin da ake magana ke in ya aure ta tana yar shekara tara suka ga bata balaga ba kuma ba ta da kwarin da za ta ɗauki namiji kuma ya ce lallai sai ta tare tare da shi ba za su yi masa wannan sharaɗi ba ya je ya yi mai <laughs> wannan sharaɗin ba za a cika ba eh? za su iya kai shi kotu za su kai shi gaban alkali ya ya karya sharadi za su kai shi gaban alkali me yasa aka yi sharaɗin suka ce abin da yasa na Aisha ita aka shigar da ita shekar shekara tara suka ce ita ta girma tana da babban jiki tana da karfi tana da menene fa qala ahmad wa abu ubay tujbaru ala zalika بنت تسع sinin dura ghayriha aka ce in aka samu sabani ce shi ba zai yadda ba to aka ce in ta kai yar shekara tara za a tilasta ta lallai ki sallama kan yake ba wa qala malik wa shafi'i wa abu hanifa wancan mazhabin Imam ahmad ke wannan imamu malik da imamu shafi da imamu abu hanifa suka ce haddu zalika an tutikal jima suka ce babu wani haddi da aka yi na cewa za a shigar da yarinya in aurar da ita sai a kalla za ta iya ɗaukar namiji namijin ya sadai ita za ta iya suka ce in ta kai wannan ko shekara tara ne ko takwas ne ko goma ne sha ɗaya ne sai a shigar da ita wa yaxtalifu zalika bi ikhtilafihinna yace kuma ƴaƴa mata sun sha bin ba ai jikin su wani kiran tana da karfi wata shekara tar wata shekara daga nawa za su iya daga ƴaƴa na da shekara nawa za ta yi daukar namiji suka ce wala yuzbatu bisinni ba za a kiya ba za a kirga shi da a ce shekarun ta takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya ba a'a ana kallon karfin ta ne tana da wata za ta yi shekara goma sha biyu ma ba ta da karfi wata kuma shekara tara goma sha biyu zuwa sha tana da karfi za ta iya wa huwa sahihu wa laysa fi hadithi aisha hadidun yace kasancewar hadisin Aisha ta ce an aure ta shekara shida tana yar shekara shida aka shiga ta tare tana yar shekara tara suka ce baya nuna cewa yar shekara tara dole a shigar da ita dakin mijinta wala man'u wa min zalika babu shekara tara ba za a ce lalle ne ko ko a hana ba a'a me suka ce fi man ataqadu qabla tis'i suka ce wannan kisa na tana na Aisha ba ta nuna cewa shekara tara ne haddin da za a shigar da ya'a kuma ba ta nuna cewa yar shekara tara za ta za ta ba za ta sallama kanta ta ba mijinta ba suka ce abinda za a yi la'akari da shi shine iyaya yar take za ta iya ko ba za ta iya ba mun gane ko yar shekara nawa za ta iya daukar namiji sha biyu ya danganci jikinta lafiyarta in tana da karfi to in kuma tana ba ta da karfi dole a hakura har ta kai inda za ta da zaman lafiya ake so ko a mata bukatar ta biya shi ya mata ko ko lafiya ake so hmm. eh, eh, zai ce da ita ko da baya zuwa gidansu ko bai aure ta ban in bai halatta ba sun yayi insani ba ana zancen hukuku ne ana zancen haƙƙi in aka bi hukuku ko ya aure ta ta tare suna tare tana take shi sai ta ki sallama kanta ta ba shi me ke hukunci haƙƙi ne akan ci da ita ya kai shi kenan babu istihbabi tazawuji wa tazwiji fi shawwal babin da yazo na cewa mustahabbi ne mutum na sai aure ko ya aurar da yasa ayi a cikin watan shawwal mustahabbi ne ba wajibi bane suka ce abinda mustahabbi ne kawai واستباب الدخول kuma كما mustahabbi ne mutun ya aure in zai aure da aisa ko zai aure ya yi shawwal kuma ya sadu da matarsa cikin shawwal haddasa haddathana abubakar ibn abi shayba وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه قالت انكر برد عائشه الله غار متى تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال مازال لا اورينا اسمه شوال وبنا بي في شوال كما نتاري اسمه شوال ba wannan shawwal ba ko ya aure ta tana shekara shida a watan shawwal bayan ta shekara tara kuma a watan shawwal ta tare ba shi shikenan ba fa ayyu nisa'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ahza indahu minni wane ne yafi rabota da manzo Allah cikin matarsa sama da ni baya nuna cewa aure cikin shawwal ya fi kenan baya nuna cewa abin da ake ce mustahabbi ne qala wa kanat aisha tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi shawwal tunana aisha ita tana son ƴaƴan kannenta ko ƴaƴan yayyanta wanda in ta fi son aure da su cikin shawwal قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد ولم يذكر فيه عائشة wannan da ya aure da bartare ba yana zuwa suna firawa ba yana jin da wayata lazzu bi kalamin haza ba yana rungumanta ba ba yana kaza kaza kaza ba to ba zai bata abinci ba duk hakoki ba sun inganta ba kenan sun tabbata ba kenan eh sun tabbata ko ba su tabbata ba eh eh eh eh sai ya ji eh to matsalan mai ce cutar ta yake yi yana cutar da eh ɗan rigima irin waje ba a rasa ba sabani ne kawai eh to sai a je wurin manyan unguwa a tattauna ya ya kamata a yi sai a zauna lafiya ko babu nabbin nazari ila wani ai in ta je ta dai yaji ta je gidansu baka je ka kai ba kuma ran da kai ma hankalin kai ta shi ta dawo sai ce ba za ta dawo kai zaka je ma kana biku ba ma sai ka je ma kana ta rarrashi ko باب ندب النظر الى وجه المراه وكفيها لمن يريد تزوجها yace babin da ya zo na mutum duk wanda ke son ya auri mace ya halatta ya kalli fuskarta da tafukarta guda biyu abin da ya faɗa kenan ko babu nadbin nazari ila wajhil mar'a babin an ce mandubi ne an so ana so mutum ya kalli fuskan mace wa kaffaiha da tafukarsa ta guda biyu liman yuridu tazawwajaha ga wanda ke son ya aure ta ma'ana kana son ka auri mace ya halatta ka ga huskanta tana ma kyau tana da kyau ko ba ta da kyau ya halatta ka ga tafukanta guda biyu hannayenta guda biyu ko ta koshi ko kuwa in ta zo sai kai ta fama tukunta gurta abinda suke abinda da abin ya kalli huskanta fuska ita ke nuna kyau kyau a fuska guda nawa ne abu uku ne abu nawa ne a fuska ke nuna kyau uku me da me da me baki da hanci da ido da goshi hudu kenan ko a ba a ce ka kalli wuyanka ba aka ce fuskarta a fuskarta za ka ga kyauta za ka ga irin macin da kake son ka aura ne ko ba irin macin da kake son ka aura ba saboda su laraba suna da ilimin sanin mace da ya kalli mace yana kallon irin da hanci yana kallon baki da ya san me zai aura eh, eh daga bakin ta zai san me zai aura ko ya san ko ya zo daidai ko ya zo akasa yakan zo haka mun gane ko قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم mun ji abin da ya fada to za mu ga hujjar da ya kawo dalilin su akan wannan matsala cewa ya halatta mutum ya kalli mace zai aure ta ana abi hurairah ta qala yace an karbo daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara masa dace kuntu inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yace na kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار yace ina zaune wajen manzon Allah sai mutum ya ce ai ina son na auri wata mata cikin matan Madina fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana zarta ilaiha yace ka ganta ka kalle ka ganta qala a'a ban kalleta ba, ban ganta ba ban ga fuskar ta ba na dai ji labari ne nake son na aure ta fala fadhhab fanzur ilaiha je ka je ka kalle ta fa inna fi a'yunil ansari shay'a ai matan madina idanunsu akwai wani abu haka yake akwai wani abu menene ke su eh eh to nasbi ne ko ihtimali aha ihtimali ainihin ihtimalat fa inna fi ayunil ansari shay'a yabo ne ko zargi eh? to قال وحدثني قال وحدثني يحيى بن يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار yace ya ولا wani mutum من الله wajen manzo Allah yace ina son na cikin matan fa qala lahu an sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce hal nazarta ilaiha mahallu shahid kenan ko ka ganta fa inna fi uyuni shay'a saboda akwai wani abu cikin idanun matan Madina don suka ko idanun suka kanana ko ban manya ko akwai jaja ne ko korra ne ko menene dai akwai wani abin da za ka kalla sai ka zaɓi irin wanda kake so qala qad nazartu ilaiha yace eh na ganta ce ta yi mai shi sa na aure ta ko qala ala kam ta tazawwajtaha yace nawa ka ba ka biya sadakin da ka aure ta akan nawa ka aure ta qala ala arba'i awaqin yace uqiya arba'in kowace hudu kowace ukiya daya dirhami arba'in ne dirhami arba'in so hudu dirhami ɗari da sittin kenan ko فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواقف ukiya arba'in ukiya hudu ukiya hudu ka annama tunan al-fiddata min urdi hadha al-jabal ka bada ukiya hudu ka je ka aure sai ka ce ukiyan ɗebo shi ake daga dutse ma inda na ma noce ka ba mu da abin da zamu yi maka yanzu ba mu da abin da zamu baka walaki asa anna ba'asaka fi ba'asin tusibu minhu me wa mu aike ka mu saka ka cikin sojoji bataliya ka je yaki me wa ka samu wani abu قال فبعث بعثا الى بني عبس بعث ذلك الرجل فيه da manzo Allah ya tara da karan yaki zai aike zuwa bani abs sai ce wannan mutum ya shiga yaje a ciki naka je aka ci riba ba yana da rabo ba ban ji ba ai mai? a wannan lokacin za mu zo ai za mu sadaki mana sadaki ukiya hudu wani ukiya daya dirhami arba'in dirhami dari da sittin kenan dirhami da sittin naira nawa kenan za mu zo mu ga ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadakin da yake bayarwa hamsin a dirham ya ka wannan to amma wannan lokacin ka san wannan lokaci ne aka samu austerity aka samu ta ba hali ba kuɗi ya bada ba da kuɗi da yawa lokaci ya danganci lokaci ya danganci halinsa shi eh. wa fi istibabu nazar ila wajhi man yuridu tazawwujaha yace mustahabbi ne mutum ya kalli fuskan wacce yake son ya aura wa huwa mazhabuna wa mazhabu malikin wa abi hanifa wa sa'ir al wa ahmada wa jamaahir al Ulama'i, wa hakal qadi an min karahatahu yace mazhabin wannan malamai duk ya halatta in za ka aure mace ka kalli fuskanta aka ce wayansu malamai sun ce bai kamata ba wa hadha khata'un mukhalifun li sarihi hadha alhadith yace wa'anda suka ce bai kamata ka kalle ta ba suka ce kuskure ne sun saba ma wannan hadisin wa mukhalifun li ijma'il umma ala jawaz ala jawaz an-nazari lil hajati inda al-bay'i wa shira'i wa shahada wa nawiha thumma innahu إنما يباه له النظر إلى وجهها وكفيها فقط yace abinda aka halatta masa ya kalli fuskanta da tafukarta guda biyu kadai li'annahuma laysa aura wa li'annahu yustadallu bil wajhi ala jamali aw diddihi yace fuska daga fuska ake sanin mace kyakkyawa ce ko ba kyakkyawa bace wa bil kaffaini ala khusubati al badani aw adamiha ta kuma guda biyu aka hannunta za a ga jikinta lokuta ce mai girme jiki ne ko menene ya take ko raman ma ko ka zo sai ka ta fama kafin ta zama abin nan daga ganin hannayen ta sai ka san ta koshi a koshi take ko ko ta ka san wannan ai sai ai ta fama sai ai ta abin nan ko yace in ka kalli fuskar ta fuska ita ke nuna kyau ko rashin kyau amma hannu da su nuna cewa wannan a koshi take za a ga ga hannunta yayi ne ya cika alama ce ta ne kuma ga hannun ta ramama a ba zancen yi ma tafi'a ce هكذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزائي ينظر إلى مواضع اللحم al'auza yake zai ya halatta ya kalli fuskanta da tafukanta da inda ke da nama a cikin jikinta ina da ina kenan kamar tsintsiyan kafanta a bakin ya bari tsintsiyan kafanta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai mutum zai aure falyan zur ila ma ya duhu ila ja. ila ma to wannan kalmar shi zahiriya suka ɗauka suka ce zai kalli ko ina har ma tuta da zai kalli wa qala dauda yanzuru ila jami'i badaniha وهذا خطأ ظاهر منافذ للأصول لأصول السنة والإجماع suka ce wannan mazhabin zahiriya kuskure ne fili kuskure ne sun saba ma duk ka'idoji na shari'a mun gane ku suna da ka'idaje da bin zahiri aka ce mace budurwa su ko izinin ta yi shiru sai suka ce lallai duk budurwa sai ta yi shuru. in ta fada ta ce ina so wai ba izini bane abinda aka ce ta yi shuru. me yaya iyaka kamar yaya a ce in ya ga sau ɗaya shi ke na wasu zai iya maimaita su biyu su uku saboda ya kara gani sosai su larabawa a wajensu suna da ilimi ne da yana kallon fuskan mace daga hancinta ainihin abin da suke bincike shine bakin mace yadda yake saboda ilimin da ya tabbata galibin mace yadda sagon bakinta yake sai ga akasin abin da zaka aura yake fisa yana ganin bakinta ya san me ke tare da ita wace ce ita ke aka ce an ba shi dama ya kalli wannan ilimi ne da sun san kansa sun san kansa da hancinta bakinta da idanunta ido na nuna kyau ko da hanci ba nan kyau yake ba baki yana nuna ido na nuna kyau hanci na nuna kyau baki na nuna kyau da kuma ƙarin ilimi na cewa ga yadda abin da za ka haura eh, eh? Ah. ba bai isa yi wannan bayi ba zai iya yin wannan ba lafiya su kalau suka ce man na mazhabin zahiriya da suka ce zai kalli ko inanta to wannan in mutum yana karatu akwai abin da yana faɗa haka yake akwai abin da karantawa yake wannan matsala wata rana muna karatu sanawi shekaru kusan talatin da sun wuce da fiye da haka malamin da ke karantar da mu'ali ibn al mashrif da yazo yana fada haka sai ya kawo maganar zahiriya ya ce zahiriya sun ce zai iya kallon ko yana kawo zantutukan malamai wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza da zai kawo maganar zahiriya ya kawo ne cewa yana cikin abin da malamai suka faɗa ba ya goyi bayan sa bane wan ɗalibi na cikin mu da yake uban shi babba ne a ciki uban shi ne amidul su shari'a lokacin yana tashi sai zai faɗa ma sa sai aka yi ra'isul jami'a aka ce gashi na ali ibn mushaf ya ce mutum zai aure mace ya halatta kalli har ma tutar muka ce a ah, ba an kawo magana ne ana yi in ka kawo duk abin da aka fada ba za ka faɗa bane sannan ka rinjayar da abin da aka rinjayar ba kore abin da aka kore ba haka bane to kamar yadda ce wa qala dauda yanzuru ila jami'i badaniha dauda zahiri ya ce zai ya kallon ko'ina a cikin jikinta to wanda sai zai ce ai ya ce za a kalli ko ina alhali ba faɗa yayi ba hikaya yana hikaya yana fadar abinda malamai suke fada ne kafin ya kai inda zai kore to wanda baya so wanda yake so ya barna sai ya dauki wannan maganar daga nan yana kai na sai katse kase eh, sai sai cire wakala dawuda sai ce yanzu kana fada ya ce zai kallon komai ya ce kala dawudin mana ba dawudin ke fada ba kai ke fada inda aka ji aka ce wannan kuskure ne sai tsinke wannan sai ce ga abin da yake fada ga abin da yake fada ga abin mazhabuna wa mazhabu Malik wa Ahmad والجمهور mu muka yi shaida muka ce a ba haka ba nuna cewa wannan yaron ɗalibi ne tare da shi muke mahaifinsa babba ne a lokacin mahaifinsa shine amidu kuliyar shari'a babban mutum ne to ana tashi kangari gari ya waye a dawo makaranta magana ta ba da wannan manufa aka yi ban ta zo za ta aje ne baki kofa da ruka a san an kawa ban aje sai ta tafi sai uban ya bude koya sai a dauko a sha to amma wannan ana son a ganta ne sai ce ki kawo ki aje mana to in ta zo ba za ta zo ta aje ba kuma ta kama hanya ta ta juya ba ya ga ta ya ga ta ya ga kafarta ba haka bane to da izinin ta kenan in kuma ba da izinin ta bane sai samu gogonnin sa ko yansa mata ko menene iyaye mata sai a gayyace ta ke za ki zo yau za a yi ne za ki zo ne za a zo kaza kaza kaza kaza kaza lokaci kaza za ki zo sai a ce masa sai labe a cikin taga wani wuri ko wani lokaci idan suna cikin suna cikin hijabi ne ba ta da ba ta bude idan sai ta shiga tana cikin hijabi ne ba mai ganin fuskarta tana shiga loko tana shiga tsoron farko sai ta cire to sai a ce ka shiga tsaya tsoron farko ko na biyu ko na menene akwai taga ko kalabi sai ta shigo ba ta sani ba ta kware sai ya ganta to ba da izinin ta ba mun gane ko ko yanzu wannan matsalolin duk sun zo a cikin sauki ko eh? lakin qala malikun yace imamu malik yace yace imam malik yace akrahu nazarahu fi ghaflatiha imam malik yace ni makaruhi ne ba na son ya kalle ta ba tare da ta sani ba makhafata min wuqu'i nazarihi fi ala awrati saboda in ba ta sani in ta sani za ta shiri sosai ban da huskar ta ba abinda za ta tafiya amma in ba ta sani ba tana shigowa ai za ta cire duk aka sanya daga cire fuskar ta kwaye har nuno har kirjinta har komai da komai ta to shi sai imamu shi e baya sun a ce a kalle ta ba da izinin ta ba ta sani ba wa amma likin riwaya da'ifa annahu la yanzur ilaiha illa bi iznha wa hadha da'ifun li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad azina fi zalika mutlaqan yace a wata riwaya cikin mazhabin malikiya aka ce ba za a kalle ta da sai da izinin ta suka ce wannan riwaya a wajen malikiya da'ifa raunan da'ifa ce saboda ne saboda manzo Allah ya bada izini a kalle ta mutlakan bai ce sai da izinin ta ko ba da izinin ta ولم يشترط إذنها ولأنه تستحي غالبا من من الإذن يتي سوديوا أي تناجم كنيا تتي تابعد إذني أكلتا ولأن في ذلك تغريرا وربما رآها فلم تجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى ولهذا قال أصحابنا يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة أما ينزو أن الأمر يدوس نزو لسوكيكو dama suna karatu aji ɗaya suke kusa da juna kullum zai garta so ɗari babu sadaki babin da ke bayani wancan mahallin shahid ya fito kenan ko babu sada babin da ya zo na sadaki sadaki da za ba mace a aure ta ko wa jawazi kaunihi ta'lim al da kasancewan shi sadaki zai iya zama wa kudi zai zama wa eh, hissan aw ma'anan zai yi karantar da ita alkur'ani ya zama sadakinta ba muna tabbatar abinda malamai faɗa kenan saboda malamai sun tattauna ko wa khatam hadidin ko ko zobe na bakin karfe wa ghairi zalika min qalilin wa kathirin da wani haka mai yawa ne ko kaɗan ne واستهباب كونه 500 درهم da an so mustahabbi ne sadaki zamo dirhami biyar liman la yajhafu bihi ko wanda ba zai cutar da shi ba da dirhami biyar ba ko dan albashi yanzu dirhami biyar naira nawa kenan eh dirhami biyar mana riyal biyar kenan 500 riyal kenan ko ya kai nawa dubu goma sha nawa kenan sha takwas ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد وحول السند قال وحدثناه قتيبة قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد السائدي قال يتي جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت yace wata mace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat sai ta ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ji'itu ahabu laka nafsi ya manzon Allah na zo ne na dauki kaina na baka ba shi kenan ba ta yi tunani ta yi tunani daga in ta zauna sai manzo Allah ya zai neme ta da aure kila tana nesa dubar ta yi tsallake ta zo ita ta nemi manzo Allah ya aure ta ce na zo na ɗaukai na na baka wamra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin manzo Allah ya halatta mace zo ce na baka na ɗauki kaina na baka da sadaki ko ba sadaki dai ya halatta mun gane ko amma wani limamin unguwa ta zo ce ta ba sai ka ba da sadaki sai an daura aure sai a yi menene mun gane ko da sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo ne na dauki kaina na baka kin matan duniya ko ta kai wannan hankali na فنظر ilaiha رسول الله صلى الله عليه وسلم nazara fiha wa وصوبه sai manzo Allah ya kalle ta sama da kasa ya daidaita kallon ya auna kuma fa'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'asahu sai manzo Allah ya sunkuyar da kansa haka bai ce komai ba ya kalle ta sama da kasa ya auna kallon ya auna sannan sai sun kuyar da kansa watakila bai gan irin yadda mace da yake sun yi aure ko ko ba a ba shi wahayi ba ya aure ta ba ko wahayi bai zo ne ya aure ta ba ko don manzo Allah da kansa yake yin abu sai manzo Allah ya sa kanshi kasa yasa kansa kasa me yake jira yana jiran wahayi ne ba ta yi masa bane ba ta da irin can da yake so ba ya ga fuskarta ba irin mutum da yake so bane a goshinta ko aidonta ko hancinta ko bakinta ko menene dai da manzo Allah ya kalle ta sai sun kuyar da kansa kasa falamma ra'at almar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'a ta tsaya ta tsaya ta ga manzo Allah da ya sun kuyar da kansa bai ce i ko a'a ba jalasat sai ta zauna me sai ta zauna zaman mai zaman jira zaman mai zaman tsammani zaman jira zaman mai sai ta zauna rajulun min ashabihi kala sai wani sahabi ya sai ce ya lallahi, in lam yakul laka biha hajatun ne ha. ya manzo Allah ba ka da bukatan ni a auren mu ba ji ba nan ba za a ce karkashin wani ba a ah, manzan Allah da wahayi duk inda ta kai da kyau kurai kyau da wahayi ya zo akwai matsala mai ban mamaki kan ba yaranka wanda yake maulanka ya aure mace kuma ka je ka aure ta da wahayi yazo aka ce aure ta bai aure ta ba akwai abin da dan adam ya fita kai shi kaman aka ce iza wa ka azubabu ala ta'abin kuma haka bane fa qala sayati wa hal indaka min shay' ya ce manzo Allah an kai baka da bukatan ta to ni a auren min mana me yasa sai ina bukata ne sai manzo Allah ce fa hal indaka min shay'in da Hausa ya za a fassara min shay'in fa hal indaka shay'un kana da wani abu ko kaka fa hal indaka akwai bambanci tsakanin wahala hal indaka shay'un kana da wani abu fa hal indaka min shay'in ko man kankantarsa kana da wani abin da ya isa a ce masa wani abu ko man kankantarsa ko menene mahallu shahid kenan ko فقال لا والله يا رسول الله ba ni da komai ba ni da komai فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا ita tuje ka gida wurin iyalanka watakila yana da mata iyalai daya ko yana son ta biyu ko biyu yana son ta uku ko ga son ta hudu ko kuma bai taba auren ba to zuwa ne iyalansa ya je gida kowa ba kowa yana da iyali ba iyayen sa zangi da wani ne ka je gida ka gani ko zaka samu wani abu fa zahaba kuma raja'a fa qala la wallahi ma wajadtu shay'a sai je gida sai ya dawo ce wallahi manzon Allah ban samu komai ba ba komai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama unzur walau khatamun min hadid je ka binciko ko da zobe ne da kai na bakin karfe ko menene abinda za ya mallakan ma mutum ba za ta yin aure ba sai da sadaki ko min girman sadaki ko min kankantar sadaki dole ne a yi aure da sadaki فذهب ثم رجع وقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد خدا زوبي نينا بكين كرفي باب بلنا أزفا كون زيناريا ولكن هذا إزاري sai dai ba komai to sai dai ga kwarjalle na ya manzo Allah kwarjalle ne da shi fa ba ma yafi ka san kwarjalle da mayafi in ka shiga ihrami ya kake ka daura daya ka yafa daya ko wanda ka yafa sunan shi mai rida mayafi wanda ka daura sunan shi kwarjalle shine izar sai sai ya manzo Allah ba komai amma ga kwarjalle na qala sahlun ma lahu rida'u sahal yace kwarjalle kadai kwarjalle ne da shi kawai mayafi ma babu da shi ba shi da rida shi kwarjalle kadai ce gashi ya zai kwarjan ne gwaya ɗaya in ta ce mata karba ya za a yi fala ha nisfu ya ce ga kwarjan lena a ba ta rabin kwarjan lena ta da rike rabi ni ina da rabi wa qala rasulullahi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء كم ذاتي لقرجل لك rabi in kai ka daura kwarjallin ba ta da komai in ta kai ba ta ma ka daura kai ma ba ka da komai to ya za a yi kenan zai ya ya eh zai hakura to kaji ku ita sai wani ya taimaka to a wannan majalisin ba kamar su abdurrahman ba kamar su usman su abu huraira ne wanda su kansu suna neman abin da za su ya za a yi ne eh? iya in baitul mali na nan ai manzo Allah ba zai wahal shi sai manzo Allah ba komai kenan ko fajalasa ar-rajulu hatta idza sala majlisahu qama shi ma da ya ga dai ya buga ya je ya bi ko ba komai an buga shi ma sai ya zauna tana zaune shi ma yana zaune hatta idza sala majlisahu qama da ya ga dai ya zauna zaman ya yi sai tashi ya kama hanya wannan al'amarin ba zai yiwu ba sai ya tashi ya kama hanya cewa abu ba zai yiwu ba ko zai sake kuma ya gwada eh? ya fi da tsammani ne ko zai sake gwadawa ne ko zai samu wani abu mara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bihi iya. da manzo Allah ya kama hanya ya tafi sai ce ku kira shi sai aka kira shi falamma ja'a qala da yanzu shi manzo Allah ce ma za ma aka min alquran me ka haddace me kake da shi ne cikin alqur'ani kai karatun alqur'ani ka haddace kana da wani abu da ka haddace a kanka haka kawai mutum ba ilimi ba komai ba kudi ba ilimi ba ilimi ba kudi ba komai ya za ka yi karshe mace ba zai yi ba ko kala ma'i suratu kaza wa suratu kaza addada mazala ce me kake da shi ne na alkur'ani ya ya ina da suran kaza ina da suran kaza ina da suran kaza ya kirga duka ya faɗa fa kala takra'uhunna an zahri qalbi ka haddace su ne ka hadda ka yi kawo su da ka kala na'am ya ce i kala sai ce izhab faqad mulliktaha bima ma'aka min alqur'an izhab faqad mulliktaha وفي رواية ملكتكها وفي هذه الرواية ملكتها بما معك من القرآن أن إيه. أورمك إتا saboda أبندك da أبتحدثين da القرآن هذا حديث ابن أبي حازم وحديث يعقوب يقاربه في اللفظ سيتي ملكتها معنى لفظ أوري التزواج النكاح التمليك mana mulikta an mallaka maka wannan lafazin ya isa zama daura aure ya isa ko bai isa ba ya isa at-tamlik at-tazwij an-nikah ba su kenan ba to duk wata kalma ma da mutane suka sani a al'adanci suka san wannan daura aure ne in aka yi amfani da ita ya daura aure ya dauru ko bai dauru ba ya dauru akwai aure da ake yi wani da zumunci aka kawai sai a zo a ce an aura ma kaza sai an zo daurin auren ma sai a ce akan wani sai a ce ai kai ake ne ya mm, shi kuma zai ce shi ma baya so ne a nan zai ce baya so ba baya so me mana idan shi ba sai masa ba matar da aka bashi eh. an daura aure kawai an bashi mm-hmm. to amma shi ya san ta kuma zai ce ba ta masa a in yace baya so aure babu in yace yana so aure yayi ah. ita ma ta ce ba ta so shi aure babu in ta ce ta yadda aure yayi Mhm. ai za su yi fushi lokacin da ya yake baya so daga baya yi ai ba sai ya dawo ba sai da ya tuna sai ya ce baya so kuma ya dawo ya je gaba za a kafin ya dawo an ba wani ba kafin ya dawo an ba wani قال وحدثنا وخلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحول السند قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة وحول السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن الدراوردي وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الإسناد بهذا الإسناد بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض غير أن في حديث زائدة قال انطلق أو في رواية انطلق فقد زوجتكها وفي رواية ملكتها وفي رواية ملكتكها وفي رواية زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية بما معك من القرآن فعلمها من القرآن أكو بمبنتي كوباو بمبنتي مي بمبنتي <coughs> wancan kuma fa ina ma nan da abin da ke tare da kai na alkur'ani eh shine ina ma nan wannan magana mana albarkacin haddaka da kai na alkur'ani an auren maka mana alkur'ani mana alfarma ke aka yi maka wannan kuma aka ce masa ne ma'ana an auren maka ka karantar da ita fa'allimha alqur'ana ko wancan kuma mulliktaha ma ma'aka min alqur'ani ay bi sababi ma ma'aka min alqur'ani wancan ma'anan wancan daban wancan ma'anan wancan wannan daban ko akwai ba ko duk ɗaya ne eh, eh? shine ai inda matsalar ta taso kenan ma'ana alfarma kenan aka yi masa ko to sai suka ce e albarkacin ya zamo alaramma aka auren masa amma an manzo Allah ya bada sadakin ko an bada sadakin ko an samu zabiya wannan kuma fa'allimha bima maka min ma'ana ko da go kenan ma'ana abinda za ka karantar da ita na alkur'ani shine zai zama sadaki shine abinda ai mafarin tambayan ke ko قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاج وحول السند قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي واللفظ له قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يتنا تنبي عائشة ما تم الله صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي يا عائشة صداق من الله نوني إن زي أو رزي باركو زي أو إن صداق نوني قالت كان صداقه لأزواجه سنتي عشرة أوقية ونشا ce yana ba da uqiya goma sha biyu da rabi eh annash annash qalat atadri man nashu yace ko ka san menene nashu Ƙala qultu la qalat nisfu uqiya mana uqiya goma sha biyu da rabi fatilka 500 dirham ukiya goma sha biyu da rabi shine dirhami ɗari biyar fahaza sadaku rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li azwaji ko ala haddathana ya ibn yahya at-tamimi wa abu rabi'i sulaiman ibn dauda al-ataki wa qutaybah ibn sa'id wal lafdh li yahya qala yahya أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرته wata rana manzo Allah sallallahu ga Abdurrahman ya zo sai murna haka sai bashasha sai ga alaman turare alaman angwanci fa ma hadha sai manzo Allah ce me haka me faru ne Abdurrahman ya ya bashasha haka bakin ka baya rufuwa ko aka ce mun ango ayi wannan satin bakin ka baya rufuwa sai murmushi sai dariya ko قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب na auri mace ne أورمتني أكن zinariya nauyin kwayan dabino ƴaƴan dabino kala wa barakallahu laka aulim walau bishaki yace Allah shi maka albarka kai walima ko da da akuya akuya mun gane ko a cikin madina kenan abdurrahman na aufi ya aure manzo Allah bai sani lalle ne zai aure sai an gangami eh قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة وحميد عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاة قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود وحول السند قال وحدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير وحول السند قال وحدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا شبابة كلهم عن شعبة عن حميد بهذا الإسناد غير أن في حديث وهب قال قال عبد الرحمن تزوجت امرأة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alayya bashashatul urs yace manzo Allah ya gani ina cikin bushasha na angwanci ya bushasha na angwanci yake eh murna da walwala murna da walwala shine bushasha na angwanci mana duk ango za a ganshi da murna da walwala ko eh yana da me yana da kudi in ba shi da kudi ba shi ya ce ya raba aka irin wannan tare da shi fa da manzo Allah ya ga Abdurrahman bin Auf yana cikin bushasha na angonci fa qultu tazawwaj sai manzo Allah ce me ya faru ne fa qultu tazawwajtu imra'atan min al-ansari fa qala kam asdaqtaha sadaki nawa ka bayar fa qultu nawatan wa fi hadith ishaq min zahabin قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شوبة عن أبي حمزة قال شوبة واسمه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا وهب وهب قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فقال رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذهب

in ya yadda shi ke na yayi in ce eh shi ke na yayi eh tunda akwai waya da zai waya me hana ya ce masa zai aure gaba da izini eh. sai ya wakilta wani kenan ko amma ya ce na yi aure shi kenan ya ce yayi shi ke na yayi dama wali hakkinsa ne in ba ba shi hakkinsa ba ya ce a'a ba yadda ba amma ya yadda ba shi kenan babu wata matsala ko eh eh ha a faɗa a wai ka maimaita hausan da kai aji wanda iyayensa suka matsa masa ba da son ransa ba sai ya ki sai me sai yadda ya amince magana ta kare gashi ya ce ya kace sai ya yadda ya amince don ya musu biyayya ya yadda ya amince don ya musu biyayya ba shi da wannan wannan ba shi da amfani ai ba sai shi kai ba eh menene tilasta mutum ya zama an tilasta ka kai abu a'a tilastawa ɗin yaya yake kasancewa ni ba zan yadda ba sai sai yi. wannan duk ko in ka yadda ko da ba ka rayuwar ka da ka tashi har izuwa yanzu duk abubuwan da kake ne ranka ke so eh wani abin dole kake yi ko komai sai ranka na so kake yi <laughs> Tilasta ga ka a an ce an tilasta mutum ko yi ko kuwa kaza eh. ina zuwa eh. hmm. kuka ce me? Hmm. eh hmm. ka magana ta haka bata fito ba ya aure ta ko bai aure ta ba a yaji eh. mutum yana da mace suka yi samu sabani sai ta yi yaji ta je gidansu ba haka ba da sai mahaifinsa ya ce mai kar ya je biku to sai aka yi yaya eh a in shi ya bata mata da sa ne ta fita zai je zai kai mata abinci ta ba shi ya bata mata ba sai je gyara mata dawo da ita ko da yake yaji kin bai halatta ba yaji babu shi a cikin shari'ar musulunci mace in za ta fita a lokacin da aka bata mana na Aisha lokacin hadisatul ba ne ita da izini ya rasulullahi ka ban izini na je gidan lokacin da aka samu sabani sun ce kai min izini na je gida dan na huta na shiga takura ina zaune cikin takura raina na cikin ina cikin bacin rai kai min izini na je gidan mu na huta sati kwana uku ko kwana yace ya bada izini sai me yace bai bada izini ba kuma fa eh a a kafin zance mahaifinsa ya zo tukunna mahaifinsa ran shi na so ne ran ba eh, ya so ne yana so ya san yadda zai zaka ya je ganta ba da mahaifinsa ya gani in ya fitilu da ita sai mahaifinsa duk abin da ya je ya gani zai zai fara mahaifinsa abin da ake nufi shine ka shiga takura tun da na Aisha da ta shiga takura gidan manzon Allah ne ba duk duniya tun daga duniya Allah an taba samun gida sama da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba samun adalci da tausayi da komai amma duk sa'an da mace ta shiga takura tana bukatar inda za ta je ta huta sai ta ce ya manzon Allah ayi min izini na je gidanmu don Allah gidan sayyidina Abubakar har gidan manzon Allah ne amma da yake nan hankalinta ya tashi tana neman inda za ta je ta samu kwanciyar hankali sai manzon Allah ya bata izini da ya bata izini yana zuwa ziyararta ko baya zuwa yana zuwa kai yaya kuke yaya kuke ba haka bane to wannan sai ta nemi izini in yana tausayi sai ta to ki je ki huta kwana biyu ko yini daya ko kwana biyu ko wajen uwarta ko wadda biyarta ko ba haka bane sai ce a'a bai bata izini ba to wannan hali ya za a yi eh za ka shiga takura in ta zauna a gidan in kuma ta fita ta fita ba da izinin mijinta ba ya za a yi kenan eh ah. صب حكما من أهله وحكما من أهلها اللهم في فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم